الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يتم كتابة ومشي قبل كراتم اللي تاتي من المقدمة الإثية للجماعة الأطهرية في مذهب الإمام مالك بن عانة رحمه الله تعالى علي أبي الحسن علي المالكي الكبير رحمه الله تعالى يما من تبع منا بياني ني دنگني دا ابين a makon da ya gabata mun fara bayani akan waɗanda za su yi gado cikin maza da kuma masu gado cikin mata da kuma ainihin al'usul a fista asali guda shida ko tutuna guda shida waɗanda ake tsora gado a kai wato wane yana da kaza wane yana da kaza wane yana da kaza ba sa fita daga cikin waɗannan ɓangarori guda shida. A yau kuma a darasinmu na talatin za mu tashi a fasali wanda zai fara bayani dangane da waɗanda suke kwake dukiyar gado kaka idan su ne aka mutu aka bar kafin mu shiga yadda ake tattara mutane a gado wani a cirka shi daga waje kaza zuwa waje kaza wani ya yi gaba wani a dawo da shi baya wani ma a ana shiga don gaba daya da na gaba da shi yana nan duk waɗannan abubuwa Allah ta baka ta ala ya riga yi bayani shi sa cikin wato ilimi na ku ko matsaloli na ku na fikihiyya babu matsalan da yake da mafi karancin sabani kamar gazo saboda already Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya raba musamman da ya kai bayani wa za zo ana ce wane wasu malamai sun ce yana da gado wasu sun ce baya da gado a zo a yi ta jan abu da su in kana da shi kana da shi baka da shi ka da shi kawai wannan shi ne Mala ya ce kaflun, hankali na musamman, idan da al'abu a jaddu a wiljibnu a wiljibnuhu, akaza zalma da jami'a don ainihin uba yake banka mutum ya mutu ya bar ubansa kawai su dukiyar ta zama garin ruwa. saboda asibi ne a cikin asibai babu wanda yake da karfi kamar ruwa. saboda haka dukiyar kansa ko dukiyar yarda inda babu kowa ana nufin babu uwa babu ‘ya'ya babu miji ko babu mata duk ba ta dukiyar duka gaba ta shi abin da ya gada ma saboda haka ba za a zuwa ce waya tara dukiyar a gani kake kaza ko a sama kake kaza ba su ba a je ga wannan ba haka ma kaka amma idan babu uba idan babu uba kai kaka ya mai gurbin ku shi baban baba ke kamar yadda yake yan babu kaka babansa yana nan ma'ana yaro wani ya mutu sai ya bar baban kakanta babu babansa babu kakansa babu matarsa babu uwansa babu kakarsa ya fata an gaji kuma babu yaya abinci shi ne zai yi kun san a can baya mun yi bakin ala ko da abin ya yi nisa ko ya shiga cikin haka shi ba ka fassara amma sai dai an fata mana guda ba wai ke shiga da su ne kawai ba in shafai na sama wato na zama suna nan ko na can kuloluwa yana nan matukan na haka babu wanda ya mutu kakansa na can nesa shi zai kashe dukiyarsa kawil ibnu ko kuma da? shi ma nan asibi ne yana da ƙarfi. mutumin da ya bar duniya bar kowa ba su ɗansa ɗansa namiji guda ɗaya da zai kwashe dukiya amma kun ta yi mace ce ya bari ba za su kwashe dukiya duka ba bar kowa ba a duniya sai ɗansa ba ta bar kowa ba a duniya sai ɗansa kwashe dukiyan zai yi shine a matsayin gasu. a wibin ko kuma ɗansa kusan a nan mun yi magana wa in tsakala kuma ya je kafa to haka fi ma za ka yi misali aka zalma da gaskiya sai kwashi dukiyar duka wani isnani min al-ikhwati fa'idan kuma ka samu yan uwa guda biyu oke da haka Bakimuna ofe tsawiya za su raba tsakanin su shi wadai da. wannan kuma ya kawo yana son ya gwada mana cewa ɗan uwa ɗan uwa uwa ne kuma ne na biyu duk wanda ya mutu ya ɗan uwansa uwa ne kuma ne shi kaɗai ne ne ba ta dukiya ba wani gano amma ban da uwa uwa ne kuma ne ko uwa ne ko ce uwa ne haka ma ya yi haka abin da ya ta tafiya matuƙan ba a samu mace ta fi da tsakanin haka ma bakwai ya Siapa yang amma a anak saya ke mana yan uwa kamar guda biyu ko ke da rana idan mutum ya mutu da tu ko za su ɗauki dukiyar su raba a matsayin asibai kuma za su raba daidai daidai ana nufin mutumin da ya rasu ya bar yan uwansa maza lalla gua ɗaya uba ɗaya ko uba Kalau za su kwace dukiyar ne su raba daidai daidai ina fata an gani haka ma su shi ne wa in kafalu kuma sun yi can ƙasa sannan kuma haka ma bafalu mutumin da ya mutu ko matan da ta mutu sai ta bar ta bafalun nan sai haka samu guda biyu ne ko uku ko hudu ko fiye da haka kuma duk uwansu sai ubansu ɗaya yawa da mahaifinsu Mai su ne kawai masu gado kuma za su kwashe dukiyar duka su raba a tsakanin su kawiyya daidai wa daida lura da bayanan da muke yi babu mata tsakanin su in akwai mata za su raba ne da zakari mai sulu hasil unsaye ina fata an gani amma ban ne yan uwa ta wajen uwa wanda suka hada uwa kawai dukkan za su raba ne tsakanin su da kawila mazan su da matan su duk ne sannan kuma a nan ake mutum biyu ko uku kada taba ganin wanda ya rasu ya bar ubansa guda uku eh ai sai dai in zamanin jahiliya in zamanin jahiliya ne kawai maza za su rinka shiga wajen mace su mata ciki idan ta haihu sai ta ce ɗan nawa ne kuma na ta. Sama waɗansu kan ce ba su yadda ba, su za ta dubi wanda ya fi kyautata maka ne sai ta ce dan naka ne ko su a zamanin jahiliya ta ya zama nasa ko su ce dan naka ne alhali za a aiki yaron yana kama da wani farko a cikin ku amma sai a hana ki saboda mai yiwa ba ya kyautatawa ko kuma talaka ne ba zai iya rike yaron ba da musulunci ya zo sai ya hana wannan kaga kenan ai ba za a taɓa samun mace da za a ce ko kuma yaro ko yarinya a ko ya iyaye guda biyu ko guda uku suna jayayya sai dai idan yan yi karbi wannan eh in bariki ne kan za a yi yin haka Allah ya kawace to shi yasa ake kai yan uwa biyu ko ke da haka tunda su an san ana samun su da ma ana samun su da yawa uwa ma ana iya samun su da yawa ƴaƴan ma ana iya samun su amma uba guda ainihin wanda ya haifi ubangiji ake magana ko da ya yi da kallonsa ba za a yi magana da su ba kina fata an gani wannan ke na wa idza kama minhum dhukurun wa inathun idan an samu maza da mata a haɗe kamar yan uwa kenan ko ƴaƴan yan uwa ko babbalo ko ƴaƴan babbalo aka samu maza da mata a haɗe fa yasimunahu lizakari mithlu hadhihi al-unthayayn za su kwake dukiyan gaba daya sannan kuma za su raba namiji yana da rabon mata guda biyu wannan kenan wa yarithu bi ta'sili har ila yau yana gado da asirci kullu zakarin kowane namiji yudhili nafsihi wanda ki da kansa ya samu dangantaka aw bi zakarin ko kuma da wani namiji daban shine bayanin da muka yi a baya aka yi uwa uwa ɗaya ba ɗaya idan mutum ya mutu ya bar uwa uwansa uwa ɗaya ba ɗaya shi kaɗai ya kwaci dukiyarsa shine mai gado ko haka ma ɗansa idan shi kaɗai aka bari zai kwaci dukiyar shine mai gado haka ma jikansa idan shi kaɗai aka bari zai kwaci dukiyar haka ma jikan jikansa wannan fa yana nufin layin yan uwa haka ma ɗan uwa guba ɗaya duk mutumin da ya rasu da dan uwansa guba ɗaya. shi kaɗai ya bari to zai kwashi dukiyarsa ne duka ko kuma ya mutu ya bar ɗan dan uwansa guba ɗaya shi kaɗai ya bari zai kwashi dukiyar ne duka shi ɗan dan uwansa guba ɗaya da ya bari sai na ya samu wannan matsayi eh a wajen ubansa saboda ubansa da mamakin ne ne alaka da ke tsakaninsu uku da uba ɗaya kaga uba ɗaya ma ya samu wannan balle uwa ɗaya uba ɗaya ina ba ta gani yawwa to haka ma uba inda ake yana gado to idan babu uba aka ce kaka shi kakan ya samu gado a dalilin wa a dalilin ɗansa shi ne uban mamaki to akwai mutumin da yake samun gado da kansa kai tsaye saboda matsayinsa kamar uba da ɗan uwa ko da ko ɗan uwa ma uwa ɗaya uba ɗaya ayyana iyayen ne suka faɗa in uba ɗaya ne ma uban ne ya hala ina fata gani to duk wanda a dalilin namiji ya samu shiga cikin gado shi ma namiji ne yana iya kwace dukiya duka idan shi kada ya saba yi don kuma yana da yan uwa tsaransa za su ɗauki dukiyar su raba idan maza ne za su raba daidai wacce da idan maza da mata ne sun kari ne su lokacin kai wa ma'ana tafsir abinda ake nufi da tafsiri shine annaman yari ko ne. su wanda yake gado da gi ya bagare ko jami'al mali zai ake duk dukiya ne idan fara da idan ya kadaita wa yastahiqqu al-baqiya ko ga wata matsala zai cancanci saura بعد ذوي Bayan masu rabo ربو إن كان مأخوذ في بابه idan a tare da yake akwai masu rabu kamar misali mutum ne mutu ne bar matarsa ne ba dan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya dan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya din nan da da idan aka bar kike ta ɗaya kwake dusa mu yanzu don mamaci ya bar matarsa sai ce ba za a bata ba bai ta ba saboda qur'ani sai da annabi qur'ani sai da ya ambaci waɗannan masu rabu su ne ya ambata ina fata an gane saboda haka in an samu asibi to zai jira masu rabo bayan sun kwaki rabon su shi kuma su saura sai dai kuma wani lokaci kuma masu rabo suna yi kwaki dukiyar duka kwarai da gaske suna yi kwaki dukiyar duka abinda za su rage masa saura ne misali mutum ne ya rasu sai bar 'ya'yansa maza zara ga samun guda goma shida maza sallah guda goma sha biyu ya rasu kuma ya bar mahaifin shi ya bar mahaifin kuma yana da mata hudu ya za a rubo nan gasa na yanzu kuma lafarta daga ta ina za a fara mutumin da ya rasu ya bar matansa hudu da mahaifinsa da mahaifiyarsa da ‘ya'ya maza zalla zaraga guda goma sha biyar. mahaifinsa, mubara mahaifinsa yana da zai duka nawa, Ya shida, saboda me? Saboda ‘ya'ya. ma'aikiyarka tana da ɗaya duka gida saboda mai saboda yaya matan mu guda hudu suna da ɗaya duka nawa da kafa saboda mai saboda yaya ɗaya duka gida ga ɗaya duka gida ga ɗaya duka kafa a da hudu saboda nan ba za ka ce kai da suna da kafa ba saboda su alƙur'ani abin da yake da zakari da su a cikin kai wani zakari da su kai kafa za su raba da sauyiya sun sun kasance ina kan da zalika za su raba da sauyiya ina ba ta gani wannan shi yake faɗa akwai abin da ake kiransa almakko akwai almakko nafsi zai zo ya amma ainihin nan kuma sun wanda idan ka yi gida cikin ashirin da hudu za samu guda nawa za samu guda hudu na four an ba da ruwa kuma ruwa mai rako dan bata. takwas a cikin ashirin da hudu zauna ko uku mai kuma da haka idan ka tara da ko in nan da ko ya zama ɗaya da iri ya zama kilabin minus twenty ko saurana sauran tajiri waɗannan yara goma ta biyar suna a ya sa ko ya talatin ya a gaba kuma ku a zubai ba wanda ya ce kure kuma illa wa mutane amma kuma ana mutu illa ta ɗauke ina ba ta an gani haka uba ya ci kake gudu yadda ya ci kake gudu in kashe ka raba ma yara ka biyar din nan ka raba musu gado ba za su samu abin da uba zai samu su kuma waɗannan sun gaji guda uku su kuma su kudu ne shi ke nan sai a kirki zaki kuma yadda shi shi ma sai a raba shi gida hudu sai a raba shi gida hudu don a raba gida hudu shi da kowace za su wata da shirya. Wanda kuma mata saboda yanzu suna da yawa maganar da ya gaba da ta ɗaya da guda hudu sun matsayin su ɗaya to amma dai wanda aka fi musu illa su da ƴaƴa da yawa to kuma da za a ce maza da mata ne ko kuma matan nan fa abinda za su samu karami to haka lissafin yake kuma haka zagin yake da sa mata suke bata a cikin yi da yawa haka saboda ita mace za ta iya karɓar gadon ta kuma su zo su same ka ta ce yaya kai eh, da ma akwai ya eh, ta wanda za a kai ta wannan kudin da aka raba gado ne sun na je masa ya rubuta kuma yana neman kayi saboda haka ko a cikin kudin gado da ka gada ko wani kudi dole ka nemo kuma yadda aka fara aka rayu da gaske an san namiji yana da duniya a kan amma wallahi duk wanda yake da yan uwa a ce uwa ce ba ce ko uba ce ko uba ɗaya yana da halin ya ce ku ba ya taimakon su sai Allah ya tambaye shi Mai in kai namiji ne namiji ne rika qawwamuna 'ala alar nisaa haka ma mutumin da yake da gida yake da mata da 'ya'ya ya ba su kure masu kamfane da karamar tukunya da babba su ji ma in ya je lahira da Allah ya tambayi in ba zaura musu sai aka dora masa Wanda sai za ka iya rike fatanya sai za ka iya rike ainihin gida sai za ka iya rike igiya daga ko da ba za ka iya tonon rani ba za ka iya yin itace kuma balle na zuwa cikin gari na ko kira ne ka je kai akwai mai saya ba faskare ba ko kira ne ka kawo akwai mai saya saboda mazaje suna da matsayi na musamman an san suna daukan da waiya yawa suna daukan wahala to shi yasa wani abin sai ya ce a ba su da yawa duk wanda ta zo tambaye ka ka taimake ta to wani abu bai da ya sake samun ta ba za ka rike kin garo ka zama kana da ni kai kuma ka sai ruwa ka ke za ka mutu ka bari don abin ba zai maka amfani ban ka je lahira dukiyanka ba za ta maka amfani ba abin da ka bayar shi ne zai maka amfani kuma idan ka bada dangi gasa da zumunci sannan ga sadaka ko cuta kaga za ka samu lada guda biyu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka sadar da zumunci sannan kuma ka yi mako wannan ke faslun sai fasali na musamman alhajibu ismail sannan kuma kariya ko toshewa a cikin babin gado za ka fi kake biyu hajjibu ismail akwai toshewa na jefarwa wanda in wani yana nan da wanda ba za su yi gado ba ko sun ne ko za su koma wa hajibu naqlin ko kuma masu kariya amma su cire ka to kana ka samun wani gado din su cila ka wuce to kaga waɗannan su suna da ɗan dama dama wato kamar sun fito kai amma wanda zai zo yayi banga banga shi kuma za a iya yadda bai da tausayi amma ko baka yi saka fada masa to zai saboda ne san su ne suke da mamaki ku bani sai na shi misali uba sai da an ko kaya ne ma ko wanda ba zai tare su ba kuma haka zo aka kai ɗanka ko aka kai jikanka duk ya tare mutane ya hana ku gado wani yayin da ya zo ya guna guni dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ya kasance yana nan sai ya tare kowa daga samun gado wani zai zo ya guna guni ko uba ɗaya ne ya zo yana guna guni ma a banza ne tunda ba su haɗa ainihin uwa ba ina fata an gane in uwa ɗaya ne ma zo yana guna gune saboda an toshe ki ko an hana ki samun abin da ya kamata sai ba ya da yancin yin haka tun wannan uwa ɗaya guda ɗaya misali kenan don haka yasa waɗansu suna iya fatattakan waɗansu kuma yanzu misali idan mutum ya duniya sai ya bar ainihin kansa haka shi kansa ya toshe kowa domin yana hana zan ruwa ruwa ne ruwa idan na yi rana idan kuma yana nan yana hana zan ruwa ruwa ne ruwa amma idan ruwa ke ta tana da sosai ba za don an kana zan ruwa ruwa ne ruwa ne sai ya zo ya ce uban mamacin bai kyauta masa ba ko dan mamacin bai kyauta masa ba ko jikansa in ga bai da bakin magana maganar da ake ke amma ajibul iqafi amma ajibi na ainihin aje fadda mutum ba zai gado kwata-kwata ba bala yalhaqu man yunkabu ila al-mayyit bi nafsi baya saduwa da wanda yake haduwa da mamaci da karan kansa banina kamar ƴaƴansa maza wal banati da ƴaƴansa mata a ce ga wani ya zo ya kore su kwata-kwata ba wanda ya yi ba ko uban su ne bai ba bala ba yi iyaye ma ba wanda ya zai kore kuma kenan ko ya ɗaɗan mamaci ne ba su yi ba sun za a iya ce ma ya ka samu uban su ina sai da aka samu uban su sannan aka samu su ba za su iya dare wato kakannin su ba sannan a wane ne kai eh, wal ummahatu uwaye haka ma uwaye mata wa mafi mana ku? haka ma waɗanda suka fi karkashin wannan suka makale kaman wa kenan zaudu wa zaudu sai da gaske shi da mata har an daura auren nan mu yana daga cikin sharafi na yin gado yasa a ka'ida aka daura aure ko matan mata tare dan da daga cikin bai mutu ko zai ga ɗan uwansa wanda ya an yawo an san da akan yawo sai a bar mace sai wata da wata uku suna zaune sai ba kai ba kuma ba abin da yake faruwa saboda dattawan kowa yana kokari yana da kamala ba su da ilimi da yawa amma suna kokarin kiyaye amma yanzu aka yi aure aka bar mace a gidansu wata uku wata shida mafiya yawan masu auren yanyin sa mutane yanzu ba onye to Allah ya eh daga na yara daga ciki ko yau na sai da wani kawai ya zo yana nema ya kai ya kai tsaraki kawai ake yana zagawa yau yau na aka mun wannan ake yana zagawa ya ka matan tana ko ta ɗauki ciki to ya za a yi kaɗan ya rage ba ki. to shi yasa wani lokaci dole a rinka yin ta ko san ku musamman a ce iyayen mu da kakannin mu su suna suke ba abin da ya mutum zai je kofar gida yana hira da mace har karfe ta biyu har karfe daya ita za ta rufe kofar gida amma wani yanzu mamaki sai ga mafiya yawa ba a cikin ke faruwa amma yanzu da yake yayin iska sun yawa sai ga yana da wahala eh Allah ya zo ko da yake malamai sun ce mun a gyara tunda wasu daga ciki ne to su ma Allah ya shirye su eh wa والزوجة wa والزوجة wato mata da miji ba wanda ya sai kore su sai har an ce wancan yaro tana da miji da su kula da gaba ba wanda ya sai kore wane yaro sai yana da matarsa to su ke gado ba wanda ya sai kore ba sai dai kuma da yiwa gadin yadda ya kamata ba za su samu ba saboda wani dalili wayan haku man adahum amma duk wanda ke koma bayan waɗannan da muka ambata to hajabi yana shekarar da su misali ko da ke mutane na muka fata uba uwa ta ya mata miji to shi ne ba wanda ya zai kore su kuma idan suna nan yadda ga cikin ne damar mafi ke gado ba zai yi a ce cikin su bakwai su gado abin da kidan nan su gado gobe su yi ba eh ina yake mata da miji to waye mutu amma a cikin gado kawai ka zo ka rubuta kenan mamaci inda wani lokaci ana rubuta a dead person kamar da turanci za su ga mamaci to zai ka sa uwa zai ka sa uba zai ka sa ɗa sai ka sa ɗa misali abin da ya zo sai ka sa mata sai ka sa kirki to waye mutu Eh, ina mata an kaji? yawa to shi ne saboda haka wajen mata ko miji in ka ga mata ko miji ya rasu in ka ga miji ko matan ki ta rasu saboda haka da aka ce baza babanta ne maza mamanta ne wane ne ina mata an gani to haka ne Maibuno al ne, kun ga dan ya hajibu hul ibnu da yana tare da yana tare shi ba zai gado ba saboda shi akwai zafi ka yana gado ne ba zai yi ba ko ko ainihin ɗan ko kuma ɗan ɗan uwansa ba zai gado waljatu da kaka ya ji buhul abu shi kuma uba yana kare idan uba yana nan babansa zai gado ne zai gado ba yi wani ikwatu mutlaka ɗan uwa da kafin sun kaji ake maka mutlaka ana nufin uwa ɗaya uba ɗaya uba ɗaya da uwa ɗaya da hula abu idan uba yana nan ba za su yi gado ba mai gado ga ya tare wanda suka fito ta wajensa eh ya tare wanda suka fito misali ta wajensa ya tare kuma wanda ma ya fito ba ta wajensa ba ita wajen matarsa ta yi ya aure ta ko da sun rasu ne da farko ko wale ki wasu mutlakan ya ajibu hul ibnu haka ne eh da yana kare su ibnu hu da dan wa in kamala ko da ya yi kafa wal abu da uba kuma yana kare saboda haka da yana karewa kuma da yayi kafa uba yana karewa kuma kun ga da kan uba ya kafa saboda haka duk mutumin da ya rasu ya bar ƴan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya da uba ɗaya da uwa ɗaya idan uban sa yana nan duk ba zai ba su cuta da uba mai gado a cikin ina ba ta gani amma na yi tsallake ne shi ne ni na karanta wajen sannan duk mutumin da ya rasu ya bar yan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ya bar kansa kansa guda ɗaya yan uwanka ba shi kawo da zai gado duk mutumin da ya rasu ya bar ‘yan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko kuma ya bar jikarsa sun ga ishirin jikan da aka bari ubansa baya nan kenan kuma waɗanda ‘yan uwan ba za su yi zaɗo ba ko da ya je kan ƙasa mutumin da ya rasu ya bar jikan jikan jikan jikarsa sai kuma ya bar ‘yan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya to ba za su yi zaɗo ba saboda tsakon suna ba su yanke ba ina fata an gani amma ga wajen uba sai aka ambaci uba kawai aka ambaci uba da yasa aka ambaci uba kawai saboda aljazin kaka ko ya toshe su tonoje za su fito tonoje su gaji kuma samu wannan matsala a can baya ko ya toshe su shi kaka ba za su fito tonoje su gaji wannan kenan wa bazul ikwati ya'yan yan uwa ya ajubuhum aba'uhum iyayensu suka tsare su a tsaye da ma haka mutumin da ya rasu sai ya bar ɗan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya sai ya bar ƴaƴan ɗan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya ba masu gado ɗaya ɗaya ƴaƴan ƴan ya ba su da baki magana tun da bokanu su suka na ko iyayen suna da wa kuma duk wanda tare domin duk ya samu in akwai wanda yake kare ubansa to shi ma in yana nan shi ma dan idan ya zo za a kare shi to ya kare ubansa balle ki ina ba ta an gane ya ce wa manyan ajiburu wani ne kuwa da iyayensu suna tsare su to wasu iyayensu ma akwai waɗanda suke tsare to matukan suna ran to kaga ba a maganin iyaye ba a maganin yayan dan wal jaddu sai kaka eh, wa man yahjubuhum da wanda yake tsare su wal jaddu da kaka eh, kaka yana tsare ƴaƴan ƴan uwa ka bare ƴaƴan ƴan uwa ya hana su da amma ban da iyaye wala amru yahjubuhu banul ikwa sun ji wani a juma mai kafa ƴaƴan yan uwa suna tsare bakwa ƴaƴan yan uwa suna sare sai idan sun kare su. idan babu yan uwa da ƴaƴayen su a babu zuriya wannan ba ka yake gabe ƴaƴan yan uwa suna sare shi, kamar ya aje gobin da duk wanda ya yake kare ƴaƴan yan uwa yana sare ka gwani wabnul ammi dan bakwa fa ya aje bu huwa bu hu baban sai na kare ki kamar ya aje bu da wanda yake kare babansa wana tuni ne, ta ya mata na da mutumin da ya mutu ya bar jikokinsa mata na ɗansa namiji ya haƙi buhunnan wa'idu min zukuri wala bi sulbi idan yana da ɗana cikin guda da yana fare an san mun yi bayani a kan baya mun ce fikiri iri ne fikiri iri ne idan mutum ya mutu ya bar ƙyasa wata ya bar da mace ta wajen ɗansa namiji tana da rabin zuciyarsa. tana da rabin dukiya ita kada ce, in kuma tana tare da namiji tare da ita ba za su kwashi dukiyar gaba daya za su raba da zakar jiki da wuce hasilin sai haka ma idan su shikokinsa mata su biyu ne kacal ya bari a duniya ko kuma suna da sulutani ko kuma mutumin da ya rasu ya bar yarsa mace guda ɗaya ba cikarsa mace guda ɗaya to yarsa mace guda ɗaya tana da rabin dukiyarsa cikarsa mace ta wajen ɗansa na ije tana da daidai su gida shi ne tasmila ta sulukai ina fata an to sai ya kasance an samu jikokinsa mata suna da yawa amma ya rasu ya bar ɗansa namiji guda ɗaya kuma jikokinsa mata sun kai su goma da ko su talatin ne sun akwai ɗansa namiji guda ɗaya da ya zara jikokinsa mata su jikokin matan nan waye ya kare ku babban su ne yana iya yiwa uwa sai uba daya kuma yana iya yiwa uba daya ina fata an gani yawa babban su ne ya tsare su kusan magana akwai sarkakiya ko ina ka fito zai iya ba da ma'ana wale isnatani fasa'idar sun fanata sulbi haka idan mutum ya mutu ya bar 'ya'ya mata guda biyu na kafansa suna tsare da mata illa an na ma kunna zakaru ayu asibuhunna sai dai idan akwai namiji da su tare da su sai ya kasance sai musu asibi ya kunu lahu wa kunna ma bakiya sai abin da ya rage sai su dauka an fasu banati dangane da A rabo na ya mata sai idan sun zo za su raba ne ne zakari ne su har su sun ce namiji yana da rabon mata guda abin da yake nufi ne mutumin da ya rasu da ya bar ‘ya'yansa mata guda ko ke da haka sai ya bar jikokinsa mata zalla to ‘ya'yansa mata guda biyu din nan da ya bari sun kange jikokinsa mata komi yau kama sai aka samu akwai namiji tare da su akwai namiji tare da su yana iya yiwa uwa ne uba ne ko uba ne a lura suna yawan maimaita waɗannan wurare Kuwa dai, uba dai, ko uba ɗaya ɗaya eh. wanda suke layi guda ko kuma wanda suke ƴaƴan bakwano ma gida daban-daban su san banda da uwa ɗaya idan jikarsa wato idan yarka ce mace da haifi ƴaƴa mata kun san ba a maganar shi idan akwai namiji guda ɗaya misali mutum ne ya rasu ya bar ɗayansa mata guda biyu ya bar jikokinsa mata guda goma sai can ya ta samu wani jikarsa amma namiji guda ɗaya da ya dama matar ɗansa wanda ya rasu tana da ciki yana jiran ta haihu shi kuma sai ya rasu ba ta menene za ta haihu ba kawai sai ta haifi ɗan namiji wannan ɗan namiji ya zama ɗa mai albarka ko jikoki na guda goma ne ba domin ki ba ba za su tashi shawar ba ma saboda ki sai a zuwa dauki gadon nan kai a raba ki gida nawa gida nawa za a raba gida uku za a raba gadon suna ka raba gadon gida uku ƴaƴanka mata guda biyu ko ke da haka za su dauki gida suna da sulusani abinda kurani ya mataki. ke. Mura kaji nawa? Mura kaji da ko namijin nan shi zai zo ya dauka a dalilin za a dauka a bayar shi kuma sai zai ciki kadai ba a kwarai da gaske ta kafin na ya shiga akwai mata da yawa da aka haife ba haka bane ai saboda babu namiji ne shi sai zama dan albarka in ya karfa sai ya zo sai su raba da sauran jikoki mata suka kasancewa iyayen su daban-daban ne amma sun da kakan su ne ina ba ta gani kuma duk kiyayen su maza ne dalilin da ya sa aka ce za su raba ne kai ne su kafin wuce yi wannan kenan eh wani tuntunin mun bar ya kwana to har ina yau wala akawatu lil adi yan uwa ta wajen uba ya ajibu hunna shaƙiƙu wa shaƙiƙa tani ba akwaru shaƙiƙi na miji shi ta kansa yana iya sare ko kuma a samu shaƙiƙai mata guda biyu ko fiye da haka suna iya sare su mutumin da ya rasu ya bar ɗan uwansa uwa da ya guba daya sai kuma ya bar ainihin ɗan uwansa mata guba daya dan uwanka uwa sai uba sai shi kadai din nan ya kare su ya kare ɗan uwansa mata uba sai shi da yin gado kwata kwata ba za su gado kuma mai rabon sa a cikin gado shi kwace dukiyar duka da ina jin mutane suna tsoron ba da amsa don kasu ko a a'a shi saboda asiri ne to amma eh, haka kuma mutumin da ya rasu sai ya bar ɗan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya mata guda biyu ko fiye da haka ɗan uwansa mata wanda suke uba ɗaya ba su da gado komi yawan su saboda uwa ɗaya uba ɗaya guda biyu na sun kashe saboda za su ɗauki sulukai ne suka ɗauki sulukai ne ko ba za su ba da dama wa mata ba amma da shi ya ce za ka ɗauki ainihin rabi ita kuma ne ajiya za ta dauki sulusi takmila ta sulusi daidai yan uwa ta wajen uba mata sai ce akwai namiji guda ɗaya kuka je aka lalumo shi a ƙauye suna zo mata an gana zuga su suka ce aya ko wani ɗan uwan shi ma ɗan uwan su ne uba ɗaya ne amma na miji shi ma zama ɗan uwa mai albarka ya fata an gane to sai dai zai gado da waye zai gado ne idan mutum ya mutu da ɗan uwansa mata guda biyu kuma da haka ba za a saka dukiyar kake uku a ɗauki kake biyu a ba su sauran kake ɗaya ko kuma yan uwansa wajen uba mata aka ci basu da gado amma tun da a cikin rigi to na miji idan ɗauko zai zo ya same su su raba su san karfi su ba su yi ina ba ta an gani to amma in na farkon ne ba mutumin da ya rasu sai ya bar dan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya sai kuma ya bar ɗan uwansa uba ɗaya ba za su da matan su ba za su gado ba saboda wannan ke kike shi kadai zai kwaso zuciya duk ya kare su gaba ɗaya ita namijin bai musu amfani ba ina ba ta gani shi ne abin da mala yake fada illa in yakuna ma abun na aku sai dai idan yan uwa mata ta wajen uwa akwai kuwa uwa namiji tare da su da yabin fa yi wa asibu hunna sai zama asibi gare su fa yakunu lahu sai kasance gare shi wala hunna da su ma baki abin da ya rage an farce da kuwa sai su fi kuma daga rabon kan uwa mata da ke kai a gari ne su lokacin mun kai kamar yadda na yi bayani namiji yana da rabon mata guda biyu mutumin da ya rasu a tambaya mutumin da ya rasu amma kafin ya rasu yana da yaya maza guda biyar yana da yaya maza guda biyar kuma kowannen su ya aure mata daga mai uku ce mai hudu duk sun haihu gaba ɗayan su ina jin mamaki da ya'yan sannan maza guda biyar da suka karatuwa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya dukan su guda biyar kakka suka rasu suka fa masa jikoki jikoki kamar fitin da wani abu kuma sai zo yau da ya zo ya rasu wasu jikoki na cikin su za su yi gado mazan ko matan ko na babban ɗansa ko na ƙarami sukan zo Ba malamai a baya sun ce wannan dalilin da ya sa ne wannan tambaya sun kan da ya ba da amsa ya ce dukkan ne ko ne cikin da wani abu su za su yi gado shi ya fahimci matsalar da muke magana amma duk wanda yake maza ko mata ko ne gaskiya mun bar shi a ruwa yana nan ya tsunduma a cikin gadon nan na gadon mai ba ruwan nan na gadon mai ba ni ta zama ko shi ga zari ba wala ka wato da ake kwa ‘yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya, jubuhun na lahabu, sani uba yana da kuma kalasin baya. Wannan maza ne ko mata, ɗaya da tsare. Wani ibinu ɗaya yana tsare su, wabinu hutanka. Wajajjatu, kakanni mata, mina yi je a kowane ɓangare kulla zuwa kasance in kuke ita uwa tana nan ba mai tsari na ba ta gani ita uwa tana nan ba mai tsari kusan wani lokaci za a iya samun wata kaka ta bangaren uba ake ga wata kaka guda ne tun da uban baya nan babu abin nan in dai uwar mamaci tana nan ba su tsari waɗannan kakanni ya riga ruka ba su kawai ba mai tsari tun da na layin ta doke ba sai na layin jikinta shi wani yaro ina ba gari. gani wa tasqutu al-jaddatu allati min jihati al-abi wannan kakan da take ta wajen uba idan uba yana nan hajar da za ta fasu sai to duk da ɗansa yana nan kuma ya za ya ce ta shiga wannan ke nan. wal maula al mutiku maula wanda aka yanka shi eh, wanda ya yanka ya hajjubuhu asabatun nasabi wanda suke tsare wanda za su tsare shi ne dangi na dangantaka mutum da yake da bawa sai yanka sai yanka bawa ya samu yanki sai kasance ya yi aure yana da matan su da ƴaƴansa ya tara zuciya, sai Allah ya masa rutuwa ko masu gadon da su da ƴaƴansa kuma sun tsare ubangijinsa amma in babu kowa dan gidan ka shi ce gado zai kwashe dukiyar wa amma hajjun naqli amma hajjabi hangewa wanda yake shi kuma yana cire mutum daga wani rabo zuwa wani rabo a karatu a kamin ya kasu biyu alawal na farko na kalon mai cikin ila farfin a cire mutum daga wani rabo zuwa wani rabo duna ku wanda shi kai na farko ba kowa mukasun bai kan fiye a jira ya ke fanta ne da abubuwa guda biyar abu na farko al'ummu uwa don kulu halwala da mutlaka san mamaki ɗansa ko ƴarsa tana daga uwa min sulusi daga ɗaya bisa uku ila su zuwa ɗaya bisa uku فإن كان له ولد وورثه أبواه بأمه فولد الابن haka ma ɗan ɗa jika mutlakan shi ma yana iya cire uwa jika kenan ko da yayi kafa kare da gaske ko da yayi kafa wal isnatani ko kuma inda za a samu matsala aka samu mutane guda biyu fasa'idan min al-ikwati wal aqwati mutlaqa ita uwa inda suke mata illa kenan sai yan uwa ba idan uba yana nan ba mai zuwa kusa ba ɗan wanda zai zo kusa uwa ɗaya uba ɗaya ko ɗaya ko ɗaya ba ne zai zo kusa saboda uba yana nan amma ita uwa yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko ɗaya ko uwa ɗaya ƴaƴan da kenan guda biyu ko fiye da haka suna cire ta daga sulusi sun yadda ita sulusi suna jin mamaki ya sa wannan abu yana da muhimmanci a fahimta. Ita ne bambancin wannan shi ne. amma da uba yana nan a ƙarƙashin kowa yake ba ma mai lekowa don dai kasa yake mai kauka amma kuma ita uwa za ta fiya ah, hawa ne shigo shigo to ke za ta mata shigo shigo ita ma eh. sai na gaba ta ke. wa zauju riji yanqulu hul waladu ba yana cire wa waladu ko ɗansa min al-nisfi ila rubu'i daga samun rabin dukiya zuwa rubu'i haka alqur'ani ya ambata saboda haka duk matan da ta rasu da gaban ɗanta ko jikanta ko jikan jikanta shin da shi aka haifa ko ba da shi aka haifa ba ce cire shi daga rabin dukiya zuwa ne ga wani wa ba ko daga wani wa ba to zuwa wani wa ba ko wa zaujatu ita ma matan yanquluha min ar-rubu'i a cire ta ake nan kuma ya ta cire ta don nan aka ce alwaladu da amma wajen sauka ne to shine ku sani shin kika dan tafi gado dan ta fadan ta baya baya gado gudun dinki baya gado bintul ne tana gado amma bintul dinki ba ta gado ibnul kirki baya gado bintul kirki ba ta gado bintul ibni tana gado daga kanta kuma ibnul bintul ibni tana gado ina fatan gane wato ba zai gado ba ibnul bintul ibni balle bintul bintul ibni ba za su yi gado na to ni ma na kan manta inda muka gaya? <laughs> Bazzauja, eh, yankulu ha mina rubu ila tsumuni man yankulu zauja, kuma mata duk wanda yake cire miji to zai cire ka. Wana fi ne ibi ne ya mata na da, yankulu yana cire ɗaya daga cikin min hunna daga cikin ku anin nufi daga ɗaya biyu, wani suna kai ne da kuma ko guda biyu, a askara ko ke da haka kanin ne wato daga ainihin biyu bisa uku da su guda ɗaya ko kafin na wanda suke alwashi da su ne hamsa saboda haka in haka samu ƴaƴa mata na ɗa idan haka samu ƴaƴa mata na ɗa mutumin da ya rasu ya bar kyasta mace guda ɗaya ko jikan mace guda ɗaya kuma mun yi bayani an ce ita kaɗai ce tana da bin tana da rabin dukiya tana da rabin dukiya to ana cikin haka sai ya kasance wani ta yi ne idan su biyu ne daga cikinsu suna da nawa eh? suna da sulusai ne suna da biyu bisa uku wanda yake saman su alwa'ilatu fauka hunna idan aka samu ɗaya wanda take saman su tana iya cire su daga wannan biyu bisa uku ko ɗaya bisa biyu sai a mace su a su su da su koma ɗaya bisa shida wato ana yana sai gwada mana wanda suke da shida da yawa mutumin da yake da shida da yawa misali mutum ne ya bar jikokinsa na can ƙasa mata kamar guda hudu jikoki mata ne na ɗan ɗan ina fata mai a san mataki na hudu ashe kuma a ɗaya gefe akwai wasu jikokinsa mata su kuma wannan suke mataki na uku wannan suna na hudu wannan suna na uku ko kuma suna na biyu to abinda da malai yake sai nuna mana tun da su kansu mata ne a layi gado zai fara ne daga wanda suke aka fi kuka da mamaci idan guda ɗaya ta ɗauki rabi za ta jefa mu waɗancan na kasa sai bisa nawa ya bisa da kila ta suluke ina ba ta an gani idan su kuma na can na can sama su biyu ne suka ɗauki suluke ne kirkoki na can kasa su kuma babu abin da za su ɗauka sai dai idan akwai namiji tare da su to abin da ya rage shi ne zai je ya karbo da ba tsawon juna ba amma kuma wajen mamaci duk jikoki wannan shi ne wala kawatu lilaji yan uwa ta wajen uba yan kulukun na ila su duki al'ukku shahida yan uwa ta ya yi kama tana jefa su su duki kamar wancan ne da muke bayani. Shi kuma sani bangare na biyu annablu min at-ta'sibi ila al-farq wanda za a cire shi daga ta'asiri zuwa ga farfi wato maimakon yana jiran zuciya ya kwace sai a ce ga rabonka wa huwa maqsatun biladi wannan ya shafi ku bayani a jirgin shikata bayan kuluhuma wanda yake cire su shine ci bunu tawa bunu huda dan sai ila su su su da ibi su gida domin idan gado aka samu sun ya rasu ya bar babansa ya bar ɗansa to da babansa yana jiran da kwace zuciya ne gaba daya sai aka samu da automatically yana da ibi su gida ina fatan an haka ma idan babu shi babansa ne yake to shi ma yana da ɗaya bisa gida kuma ya yi sai suka fi sauran da su raba da zakarin da su lokar filin ta yi alkisun wasu bangare na uku an na min farfin ila da asiri wato a turo mutum daga ainihin ta yana da rabo kaza kuma yanzu kuma zai jira abin da ya rage shi ne zai fasa abu bana bilbanaji wannan ya shafi ya mata ne a banaji da ya'ya mata na da wala kawati da kitqa da yan uwa mata uwa da uba daya wala kawati lil ajr da yan uwa mata uba daya in albana domin ku ya'ya mata yufradu lil wahid min kunna ana yanka rabo ga ɗaya daga cikin ku idan faradat idan ta kadaita annin tsorabi walle suna ɗini idan kuma su su ne fata idan ko fiye da haka a sulukani biyu suka uku bai za ta yana lahunna na amma idan suna da ɗan uwa lam ya rifna da cutar tunda su mata ne zalla ba yanzu ba za a ce suna da rabo kaza ba wa yarithna bi ta'qib da da asibci shi namijin nan zai dauko dukiyar duka in ya dauko bai zo tsura ba da su kan mislu hazil hunkai kaza hukuma bana shebe haka ma hukunci ya mata na da idan sa idan sa hakkaina alwirasa idan sun ci su ci gado wala kawakila kibba haka ma yan uwa uwa ne uba ne mata wala kawakila abi haka ma yan uwa wato uba sai mata ba adamin ajiyuwa idan babu yan uwa uwa ce uba da yayin akwai namiji tare da su to zai su dutse ne duka sai su zo su raba ne sai ne su cikin a gurguje faslo ga wani fasali na musamman yamna bulmi rasa ikhtilafu ce yana hana gado tsakanin addini fala tawaru baina muslimin wa babu gado tsakanin musulmi da kafiri wannan hadisi ya tabbatar da haka ala bainal yahudi wal nasrani haka ma tsakanin da yahudi da ba nasari domin annabi ya ce millar su daban-daban ne ba ɗaya ba ku haka ma bauta bawa ba zai gado ba falayarin to ku, bawa ba zai gado ba falayarin wasu kuma ba za a gaje ki ba ba ma mata an ku duk abin da ya mutu ya bari ko kuwa limaliki ga wanda mallaki bawa ne balkatulu sai kisa duk wanda ya kashe wato wanda zai gaje ki. duk wanda ya kai ta wanda zai gaje shi to babu gado ba sai kuma wani yana da kuɗi ya ki mutuwa da yana so ya mutu sai ga wanda ya zai gaje shi ko ya kwace dukiyar ya ji ya kashe kuma haka fara mai ra saliman kakala mawasahu babu gado ga duk wanda ya kashe wanda zai gaje shi amdan da gaje idan da kuskure ne za a biya diya an aka biya diya diyan ne aka ce ba sai gado ba amma sauran dukiyar da ya ba su gado da kuskure ne kuma kun san dangin su ba su hadu Eh, su ba da wannan jiya? wanti fafin nasab da li'an haka ma in aka kore nasaba da ne. mutum ne yake tare da matarsa sai ta zo da ciki suka yi suka yi rantsuwa ya ji ne mata tafi ne mata cewa waɗannan ba yayansa ba ɗan ba ne babu gado tsakanin su fara abada saboda ba ɗan ba ne amma shi yaro tsakaninsa da uwarsa zai gaji uwarsa za ta gaje ki, saboda ne saboda ita ta haife wasu wani zai ce to ina ya ire-iren waɗannan tambayoyi ne don saboda wani da tabbatar ba haka bayan kafe wata waro ku bainal mala'in eh, gado yana yankewa a tsakanin waɗanda suka yi la'ana a tsakanin su walwala bi fakat wanda ya yi la'ana wato uban kenan da ɗan kawai subhanal mutakaddim wal mutaakhir fil mawt hakan an samu rudani shakka ba ya riga mutuwa tsakanin guba da na tsakanin uwa da ya tsakanin mata da miji kun ga kamar yanzu yadda ake tafiya a mota a cikin gari sai suka mutu gaba ɗayan mutum ne da matansa da 'ya'yansa suka mutu gaba ɗaya a zuwa sauran waɗansu in ce ba a san waye ya riga mutuwa ba dukansu za a kafe su ne dukansu kafe su za a yi kawai tsakanin su ba su gadon wani saboda haka shi mijin da ya rasu sai a raba gado ba tare da matarsa ba ba kuma tare da 'ya'yansa da suka haɗa da cikin wannan shirin ba haka 'ya'yan su ma in suna da zuciya, za a raba zuciyarsu, ba tare da uwarsu ba ba tare da ubansu da suka yi haɗari za a ɗauka kamar ba su nan ne farfada ina ba ta an gani. kama idan mata qaribun ta ta hadin matsala, yake kamar dangi na kusa suka mutu a cikin jini ya fari a kansu haka ma girgizar da zan cikin girgizar kasa aka ci roka wa yake da yawa lokacin suna tare suna magana da junan suna magana da junan to amma wa ya sani babu wanda ya sani sai dai akwai na'urar da ya sauka. aka zo aka ji aka gane cewa shi mijin ya riga ba ta mutuwa kowa ne ya riga wani suka yi amma babu na'ura kenan na albabul hadi akar shi ne da rasulmu na gaba in kan Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.